a daidai lokacin da shugaba muhammadu buhari ya isa kasar ingila domin halartar wannan kasaitaccen taro na ƙasa da ƙasa a kan yaƙi da cin hanci da kaɓar rashawa yau firaminista na ƙasar ingila david cameron ya kai ziyarar ban girma ga sarauniyar ƙasar wanda ya samu rakiyar kakakin majalisar ƙasar da waɗansu ƙusoshin gwamnati inda aka je david cameron yana raɗawa sarauniyar ƙasar ingila cewa za a yi irin wannan taro wanda zai samu halartar kasashe biyu da ke kan gaba-gaba a matsalar cin hanci kaɓar rashawa wato najeriya da afghanistan bayanin da yanzu yake ciwa najeriya tuwo a kwarya kuma tuni hadar gwamnati ta nuna damuwarta akan wannan bayani da mr david cameron ya yi kamar dai da malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnatin abuja yake bayyana min cewar mana ciwo saboda eh, wato ba ta yi la'akari da irin gagarumin aiki da shugaba Muhammadu Buhari yake yi wajen yaƙi da rashawa da cin hanci a Najeriya ba. Yaƙin nan kuma duk duniya ma tana ganin abin da ake yi. Wataƙila ne ina ganin shi ko Firaminista ya yi sukul da baka ya faɗi Najeriya ko kuma a'a watakila bai la'akari da irin kyakkyawan ci gaba da ake wato tsohon tarihin Najeriya yake dubawa ba tarihi na yanzu ba. Kuma wani abu ma da zan ce shi ne yanzu da aka gayyace shi shugaban Muhammadu Buhari ai ba ma an gayyace shi wannan taro na yaki da rashawa da cinanci a London dan zai zama dan kallo ne. jawabi zai yi har kashi biyu musamman muhimmin jawabi ma da zai yi na taro kafin a buɗe babban taro shine ya gabatar da ƙasida ga sauran shugabannin ƙasashe na duniya akan irin nasarori da ci gaba da yake samu a yaƙi da rashawa da cin hanci da yake kuma me yasa aka gaice shi ya ba da wannan kalami akan yaki da rashawa da ai saboda ana ganin irin nasarori da ci gaba da yake samu wanda ana ganin kasashe na duniya masu matsaloli irin namu na Najeriya akwai abin da za su iya kwaikwaya ya amfane su akan irin yaki da ake a nan Najeriya na rashawa da cin To ganin cewa wannan sulda baka ko kuma bayanan da har an ji sun riga sun faru. akwai wani mataki ne da gwamnatin tarayyar najeriya za ta ɗauka ko shi shugaba muhammadu buhari wanda ke ingila a yanzu yana halarta wannan taron da za a yi za a ɗauka domin warware ko bayyana gaskiyar halin da najeriya ke ciki ai ba wata dama da ta wuce wannan da yake cewa gashi yana ingila shi da kansa kuma dama akwai taro ma na bayan fage da aka shirya zai da prime minister cameron na birtaniya to amma ganin cewa najeriya ta je wannan taron da zumar cewar za ta kuma nemi a dawo mata da irin kudaden da aka sata daga kasarta kuma a cikin kasashen da take fatan samun wannan hada birtaniya wannan mm. bayanin da shi david cameron ya yi kana ganin ba zai kawo na ƙasa wurin wannan yunkurin da najeriya ke fatar ta yi ba muna fata cewa ba za a samu wannan nakasin ba saboda tun kafin a zo kan wannan magana gwamnatin ingila tana ba da cikakken haɗin kai da goyon baya ga gwamnatin Najeriya wajen yaki da rashawa da cin hanci. Malam Garba Shehu kenan ɗaya daga cikin jami'an da ke hudda da jama'a a fadar gwamnati a tattauna da nai da shi a Abuja.